yauwa kun ga yau eh na ga kowa ya samu hankalin shi saboda haka yau gaba ɗaya kowa zai tafi gida kun ga wannan kofai to yau ba ta ita za a hita ba na kulle ta kun ga wannan eh. ta nan za a hita saboda haka kowa ya tashi kai gida zai hita wajen hita kofa a rihe suke ba ka tan banza to na ce ma dai ka tashi ka tafi dan abin na hannuna